A yayin wannan zama na tsawon watanni uku, 'yan majalisar dokokin sun ware lokaci mai tsawo don nazari a kan tsarin manufofin da Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya ce gwamnatinsa na fatan zartarwa a tsawon shekaru biyar na wa'adin farko na mulkin shugaba Muhammad bazum. Kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa shi tumaman ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Wannan ta Firayim Minista da ya yi, in dai abin da muka karanta muka gani don insha Allah muna ganin Nijar za a samu ci gaba da ikon Allah Allah zai ba mu lafiya da wadata da zaman lahiya a Nijar a samu ilimi na makaranta mazamuna masu aiki ah, wani su zaman kashe wando gwamnati ta ɗauki alƙawalin kaka za a yi a nemo hanyar da za a ba su aiki to alhamdulillah in aka yi haka nan na biyu wannan cikin da feji bisa wannan aiki da muka yi luwa kamar guda ratifikasi kamar guda goma sha biyar mun yi ayyuka wanda muke gani idan aka yi su sa hannu da muka yi bisa wasu ƙa'idodi na ƙasa za a samu ci gaba a jamhuriyar Nijar. Matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu jihohi hudu wato Difa, maraɗi Tilaberi da Tawa ya sa wakilan al'ummar ta nishar suka gargaɗi ɓangaren zartarwa ya ƙara jan ɗamara. Tout et saluant les sacrifices que consentent tous les jours Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasa Sani Umaru na cewa bayan da suka yaba wa jami'an tsaro saboda dagewar dagewarsu kan aikin tabbatar da tsaro a kulliyomin, 'yan Majalisar Dokokin Ƙasa na shawartar gwamnati ta ci gaba da bullo da sabbin dubaru domin tunkarar aika-aikar 'yan ta'addan da ke ƙoƙarin samun gindin zama. Pour répondre aux mutations dont l'hydre terroriste est désormais coutumière. Majalisar ta kuma ja hankalin hukumomi akan samar wa manoma magungunan ƙwari, takin zamani da iri a wannan lokaci na sabkar damana da ke baiwa al'ummar karkara damar gudanar da ayyukan gonaki yayin da ɗaya gefe ya zama wajibi gwamnati da al'umma su ɗauki matakan rigakafin kaucewa fuskantar ambaliyar ruwa. Le député en appel au gouvernement, à ses démembrements et aux populations concernées pour prévenir les risques d'inondation. A jawabin rufe taro, kakakin majalisa Sani Umaru ya jinjina wa shugaban kasar Nishar Muhammad Bazum saboda ziyarar da ya kai wa al'ummar Barwa a washe garin komawarsu gida bayan shafa shekaru shida na gudun hijira. Ya kara da cewa wajibi ne gwamnati ta ɗauki matakan ƙarfafa tsaro don ɗorewar zaman lafiya a irin waɗannan wurare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.